gaba da fafatawa bangaren La Liga na kasar Spanish da shekara 2016 zuwa 2017 mako na 22 inda kungiyar kwallon kafa ta Espanyol za su karɓi bakuncin Real Sociedad da misalin karfe tara saura kwata agogon Najeriya Nijar da Kamaru da dare. Gobe idan Allah ya kai mu kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ne za ta karɓi bakuncin Valencia. Alaves ko za su fafata da Barcelona yayin da Atlantico Bilbao za su fafata da portugal a karoni osasuna za su fara da gumi da real madrid a ranar lahadi ko sha biyu ga watan fabrairu da muke ciki na shekara dubu biyu da sha bakwai villarreal ne za su karɓi wakuncin malaga liganes ko za su fafata da sporting gizon las palmas ko za su buga ne da sabila atlantico madrid za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta celta gobe asabar sha ɗaya ga watan biyu na shekara bakwai za a ketare ni a gasar premier league na shekara shida zuwa biyu da sha 2017 mako na 25 da biyar da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal za su fafata da Paul. Manchester United za su karɓi waguncin Watford, West Ham kuwa za su gane da West Bravo. Stoke City za su fafata da Crystal Palace, Sunderland za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Southampton. Middlesbrough ko za su fafata da Everton ne yayin da Liverpool za su karɓi bakuncin Tottenham a ranar uh, uh, Lahadi Allah ya kai mu. Bournemouth za su fafata da Chelsea, Swansea City ko za su bar da gumi da Leicester City. A ga bangaren labarun kwallon kafa ko na kungiyoyi daban-daban ke cikin fadin duniyar nan. ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester har yanzu ke kan gaba wajen sai da rigunan 'yan wasan wasanta na shekara 2016. Manchester United a yanzu haka ta sayar da riguna wanda jimillan kudin su ya kama fam miliyan biyu da dubu ɗari takwas da hamsin sai mai biye mata kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid wanda ta sayar da riguna na fam miliyan biyu da dubu ɗari biyu da barcelona ko tana mataki na uku ne da ta sai da riguna na fam miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da tamanin sai chelsea na ƙasar ingila take mataki na hudu ta sai da riguna na fam miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da hamsin baya munich kuwa tana mataki na biyar ne inda ta sai da riguna na fan miliyan ɗaya da dubu hamsin yayin da arsenal daga kasar ingila take mataki na shida ta sai da riguna na fan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da ashirin da biyar juventus kuwa na kasar italy tana mataki na bakwai ne inda ta sai da riguna na fan dubu dari takwas da hamsin liverpool tana mataki na shida da riguna na kan dubu dari bakwai da biyar yayin da psg na kasar faransa take mataki na bakwai inda sai da riguna na kan dubu dari shida tamanin da bakwai a wannan shekara mai biya mata kuwa mataki na goma ita ce ac milan na kasar italiya na ƙasar italiya inda sai da rigunar 'yan wasanta har na kan dubu dari shida da hamsin idan muka leka bangaren saye da saiwa na 'yan wasan kwallon kafa na duniya ko manchester city ta ce kungiyar kwallon kafa ta inter milan da biya euro miliyan 93 inda har tana son dan wasan sa mai suna sadio aguero asan winga ya karya ta raɗe da ake na cewa yana zawar mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta manchester city joy hart Juventus ta shiga abun neman dan wasan gaba na Arsenal Alex Sanchez. Kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta ce za ka kantance tsakanin David ke na Manchester United da mai tsirar raga na kungiyar kwallon kafa na Chelsea domin ganin wanda za ta saya a kakan wasan ba su huta lafiya.